notre enquête, toute la population dit ils sont pas prêts à accepter ces gens. Farfesa Jibril Ibrahim kenan na cibiyar bunƙasa demokradiyya da ci gaba a Najeriya CDD yana mai fassara akan bayanan da ke kunshe a wata laccar da aka gabatar wa mahalarta taron haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hular Nijar da Najeriya don nazarin matsalolin da suka janyo barkewar rikicin Boko Haram a jihohin arewa maso gabasin Najeriya. a ci gaba da neman hanyoyin warware wannan yaƙi da ke ci gaba da canza salo. Irin kashe-kashen da ake yi a ƙasar nan namu abu ne wanda yake da mamaki. Shi samu muka je eh, muka yi bincike me ke faruwa. Sai muka ga ba shugabanni wanda suke aiki yadda ya kamata. A wurare da yawa da 'yan Boko Haram suka fara zuwa sai ka ga sarki ya gudu. to in sarki ya gudu waye zai zauna bincike ya kara jaddada sakacin mahukunta wajen tanadin hanyoyin ilmantarwa a matsayin mafarin ayyukan ta'addanci a kasashen tafkin chadi a najeriya yanzu muna da yara miliyan goma sha uku wanda ba sa zuwa makaranta suna almajiranci to almajirancin na yanzu ba irin na da ba ne din na da ilimi ƙur'ani ake koya to yanzu in an tura su garuruwa su yi almajiranci abinda muka lura ana tura su su samo ma malam kuɗi to in sun shiga gari kuma sai ka ga su sadu da miyagun mutane sai ka ga cikin yaran nan ne boko haram ke samu su ɗebi sojojin su. Maitar Lurwana Abdurrahman lauya mai zaman kansa na daga cikin waɗanda suka halarci wannan muhawara ta haɗin gwiwar Alternative Citoyen ta Nijar da cibiyoyin bunƙasa demokradiyya daga Najeriya. Sun ba mu misali lokacin da 'yan Boko Haram suka zo suka fara ma jami'an tsaro hari. Sai su fararen hula suka ce to dama ko kika gazala gazala muna dama ko ki muna kaza abun ku ya shawa. can an kwan biyu sai suka waiwai wajen an fara hula su kuma 'yan jami'an tsaro ko dan fara hula zuwa ce musu kai ga a can ana wani abu na boko haram sai su ma halbi shi ce kai ne boko haram in yarda duk suna cikin dalilai kuma da rashin magabata sai dai wani abin da ke zama kalubale a gaban mahukuntan kasashen da rikicin boko haram ya shafa musamman najeriya shine batun shari'ar dubban mayakan da ke kulle gidan yari yayin da a fili al'umma ke nuna kyama ga waɗanda ke ƙoƙarin yin saranda. Da yawa daga cikinsu suna tunani watakila sun tuban za a kashe su domin haka suna ƙin fitowa. Na biyu shine in ka je su ma eh, ‘yan uwansu na cewa mutanen nan sun yi kisa ba sa so su dawo domin suka dawo watakila su ci gaba da irin wannan kashe-kashen da suke a da. domin haka wato akwai ilmantar da mutane da ya kamata a yi mutane su fahimci cewa e dole ne kowa ya canza halayensu in kuma fi sabilillahi akwai wanda suka tuba to mutane su yarda cewa e sun tuba din sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger